والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا الشمائل المحمدية والقصائد المصطفوية الإمام abu isa muhammad bin isa tirmidhi ana masallacin sahaba bawar street da unguwar karewa jimai ta yula a yau insha Allah za mu yi darasi na talatin da shida ko muna cikin babu ma ja a fi kuduki rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ya zo yana jawabi akan abin da ya shafi dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina tamani za mu tashi hadisi na 334 uku imam al-tirmidhi yana cewa haddathana ahmad bin abda qala haddathana حدثنا bin بن an عن an az-zuhri an urwata an aisha qalat ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مسلمة ظلمها قط ما لم ينتحق من محارم الله تعالى شيء فإذا انتهكت من محارم الله تعالى شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن معثما wannan hadisin hadisi ne ingantacce kuma bukari da muslim masu ruwaito shi hadisin Ahmad bin Abda daga Fudail bin Iyab daga Mansur daga Az-Zuhri shine Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri an Urwata daga Urwa an Aisha radhiyallahu anha daga yafin da Aisha Allah ya dade ta قالت تتي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا ban taba ganin manzon kuma yana ramuwa ba min mazlamatin daga wani zalunci zulima da aka zalunce shi kaddu ko sau ɗaya a ce an zalunce shi ya rama ban taɓa gani ba malam yun ta haƙ min maharimin lahi ta'ala matuƙar ba a keta abubuwan da Allah ya haramta ba wato sai dai idan an taɓa addini to a nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ramawa amma in shi aka taɓa to yana yin afuwa ne kuma yana yafewa yana yin haƙuri to amma fa'izan tuhika fa'izan tuhika min maharimin lahi ta'ala shehun idan aka keta wani abu na alfurman ubangiji ta'ala abubuwan da Allah ya haramta ba taba taɓa Allah ko taɓa addinin Allah to kana min ashaddihim fi zalika ghadaban ya kasance daga cikin wanda ya fi kowa fushi da sababin wani in ka taba shi akan kansa bare rama amma in ka taɓa addinin Allah to ya fi kowa fushi kuma wa ma rabai na amraini. ba taɓa ba shi zaɓi tsakanin al'amura guda biyu ba illa tara tsara kuma ba ta ya zaɓi wanda ya fi sauƙi malam ya kuma a saman matuƙan bai zama laifi ba idan ɗayan laifi ne to wannan kuma ya fi kowa gudun laifi in ɗayan haramun ne sai ya bashi sai ya ɗauki wanda yake na halal amma in sun dukkanin su halal ne sai wannan ya fi sauƙi a kan wannan to sai ya ɗauki wanda ya fi wata ainihin sauƙi ɗin wannan hadisi yana nuna haƙurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda ba ta tada jijiyoyin wuya don an taɓa shi sannan yana nuna kuma kishin addininsa cewa an taɓa addinin Allah to yana fushi yana tada hankalinsa saboda an taɓa addini ko an taɓa ubangiji subhanahu wataala kuma kowa haka ya kamata ya zama ya zama yana da sassauci a haƙƙinsa amma a haƙƙin Allah ba da sassauci kar ya zama sai an taɓa ka ne ake ganin fushinka amma an taɓa Allah ko an taɓa manzala ta sama ko an taɓa addinin musulunci babu ruwanka ko an taɓa alƙur'ani babu ruwanka wannan akwai alamar raunin imani a tare da kai kamar yadda mai daliya yake cewa haridin iza ma fi makasun jahuhu wa iza yusamu ilahuhu lam yahraj fadinin bi duniyahu basirin Nafidin, mutaqabilin fi dinihi mutaballin wato yana mai kushi idan aka taba gamansa amma aka taba Allah baya kushi ko addinin Allah ko manzo Allah yana da basira da wayewa al'amuran duniya amma abin da ya shafi addini ko yana marafkanci daga wannan bai san ma inda ya dosa ba baya ya kokarin ya fahimci addini ko baya fushi idan an taba addini duniya kawai ita sa a gaba ya samu wayewa a cikinta sannan kuma sai an taba shi ne ake ganin fushinsa to wannan raunin imani ne manzala ta shi ba haka yake ba sai an taɓa Allah an addinin Allah ake gani fushinsa idan an taɓa shi baya rama ina afuwa kuma afuwa mun faɗa darasin da ya gabata izza yake kara mutum kuma za da abdan bi afwin illa izza in Allah ya sa mutum mai afuwa ne to izza yake kara sai ce idan aka keta alfurman Allah abubuwan da Allah ta'ala ya haramta to anan kuma ya fi kowa fushi za ga idonsa sun yi ja ya tada hankalinsa sosai saboda an taba Allah domin kada gobe wani ya sake to sai ce ba ba manzo sama zaɓi tsakanin al'amura guda biyu wa illa tara aisarahuma fa ce ya zaɓi wanda yafi sauki saboda addinin Allah akan sauki aka gina shi wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj babu kunci a cikin addini yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah ya so muku sauki ba san muku yuridu Allah an yukhaffifa ankum Allah ya san ya sauƙaƙe to ne ya ce wannan abu duka guda biyun halal ne ko matsayin su daya amma ne yafi sauki wannan yafi wahala to sai zabi mai sauki amma in ɗayan mai haramun ne daya halal to ya fi kowa gudun haramun shi ne ce ma dai a saman matukan bai zama laifi ba idan laifi ne to ba zai aikata wannan abu ya fi kowa gudun wato ainihin haramun to wani lokacin zai iya zama mai sauƙin ma ya fi daraja wato ya fi lada yanzu kamar ƙasaru idan kai tafiya kana da daman kai ƙasaru kana da daman ka ci ƙasa duk wanda kai ya halatta kuma sallan ka kai amma wanne ya fi sauƙi shi ne kai ƙasar kai raka a to kuma ƙasar kuma shi fi lada da jawabin inganci shi sunna ne to za ka da wani zai raka a hudu wani ya yi raka a biyu to mai raka a biyu ya fi ƙasar mai raka a hudu lada to amma ka dawo azumin wata ramadan kana da daman ka sha kana da daman ka yi azumi in kai tafiya a wata ramadan wanne ya fi sauƙi shi ne ka sha daga baya ka rama to amma ne fi amfani shine kai azumi a halin tafiya to shi yasa sai kai azumin yafi amma kowanne kai ba za a yi banta ka ba a zamanin manzon sallallahu sun yi tafiya wani ya sha wani ya azumi mai azumi ba a yi banta wanda ya sha wanda ya sha din ba a yi banta mai azumi to amma me yasa azumin yafi saboda azumi a watan ramadan ya fi lada akan a shi a wani watan da ko da na ramuwar ramadan sannan in karya kai a ramadana ka huta kaga baka tunanin ana bin ka bashi ko abra'u zimma ka kubutar da wuyayenka to shi yafi wahala sannan kuma shi yafi shi yafi ainihin lada amma duk da haka idan wahalan ta kai wahala kuma kana azumi ka da dama ka sha ramadan ka yi tafiya sai kuma ka sha wahala wahalan ta kai matuƙa to ka ajiye azumin yafi akan ka ci gaba da wahalar da ta wuce gona da iri ta wuce ta al'ada shi da a zamanin manzon suna da aka samu wani an zo an kewaye shi kamar ya soma haka an rufu a kansa sai manzon suna ya ce me yake faruwa aka ce ai azumi yake to sai manzon suna ya ce laysa min albirri ya mafi safar ba daga cikin da'a yin azumi a halin tafiya to yana nufin ga wanda halinsa ya tsanani wanda yake cikin damuwa tsananin ya yi masa yawa har zai faɗi ko zai galabaita sosai to shi ya sha ɗin shi ya fi akan ya ci gaba da azumi amma in ba irinsa ba to yin azumin shi ya fi kan wato ainihin sha saboda haka idan shari'a ta ce kana da daman kai wannan ko ka kai wannan to sai ka duba kuma wanne ne ya fi amfani ko da shi ya fi wahala ko da shi ya fi wahala sai kai akwai uwa na musahabi na ibada wannan in kai kaza ma yayi kamar misali ta ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa idan ka je aikin haji wanda ya kwana biyu a mina bayan sallah aikin hajjin sa yayi wanda ya kara ma ya kwana uku bai da laifi aikin hajjin sa yayi to amma ya fi amfani shine karawa don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kaga shi fi wahala kenan ka sake kwana ka sake jifa to ana duba amfanin abu ko da ya fi wahala amma yin amfanin ɗaya ne to ka ɗauki mai sauƙi ko kuma ma mai sauƙi ma ya fi amfani to ka ɗauki mai sauƙi akan mai wahala saboda ibada ba neman ka wahalar da kanka ko ake yi ba a lada ake bukata na gaba haddasan ibn abi Umar, قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو قال أخو العشيرة ثم أذن له فلما دخل ألان له القوم فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فوشه wani hadisi ingantacce ne hadisin ibnu abi umar daga sufyan bin uyayna mm, afwan sufyan thauri din da aka ce sufyan ba a faɗi wani sufyan ba to sufyan thauri ake nufi in ibnu uyayna ne za a ce ibnu uyayna to na ce sufyan kawai an muhammad bin munkadir daga urwa daga aisha uh, urwatu bin zubair dan yar uwar Aisha ne Asma binti Abi Bakar saboda haka yana karbo hadisi a wurin ta ita ya fin nan radiyallahu anha Allah da ita kalar ta ce istadana rajulun wani mutum ya nemi izini ala rasulullahi sallallahu alaihi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya shiga wurin sa sai aka bashi izini bismillah ya zo wa ana indahu tace ina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin faqala sai ce bi isabnul ashira tir da dandangi Ma'ana ya ne an ce wani yana shiga ce shigo amma kafin ya shigo sai bazan ya ce wannan mutumin banza ne shi ne mana tirda dan tir tirda dan ƙabila don al'ashira shi ne ƙabila tirda dan ne. wannan ba ba ba ba ba mutumin kirki ba yana tsoratarwa ne kar kai mu'amala da shi aw qala tu ay akul ashira bi sa akul ashira tirda ɗan wannan. mutumin banza ne amma ku ce masa shigo ثم أذن له sannan maza su ma sai masa izini falamma dakhala yadda ya shiga kuma alana lahu alqawla sai saukaka masa magana da ya zo kuma sai bai biya akan sai yana masa faɗa ba sai dinga masa magana mai taushi a hankali haka magana da ya ta mutuntawa ma kharaja yayin da ya fita kuntu Aisha ta ce sai na ce. ya rasulullah ya manzo sama ulta ma kulta ka faɗi abin da ka faɗa kafin ya shiga kace tir da shi kace mutumin banza ne sun ma'alanta lahu alqawla sannan ka tausasa masa magana da yazo kuma sai ka masa magana ta mutuntawa yaya haka fa qala sai ce ya aisha inna min sharrin nasi hakika yana daga cikin mafi sharrin mutane man tarakahu nasu wanda mutane suka kyale shi aw wada'ahu nasu ko ta suka kyale shi ittiqa fushihi domin tsoron alfashansa wato domin tsoron sharrinsa in ka kausa sa masa magana sai maka ashar ko ya gaya maka bakakin maganganu da shi sai ka kausa sa masa magana don ku rabu lafiya wannan ne mafi sharrin mutane ka sassauta masa don tsoron sharrin sa ba wai don ya kai ka gaya masa waɗannan kalamun manya manya ka mutunta shi ka masa magana mai kyau mai daɗi domin ka kuɓuta daga sharrinsa in ba haka ba zai iya ci maka mutunci wannan shine mafi sharrin mutane so da ya ce man taraka wa nasu aw wada'ahu taraka wa wada'ahu duma nan sani wannan mutane suka kyale shi ba su zafafa masa ba ittiqa a kushi domin tsoron alfashansa domin tsoron rashin mutuncinsa to wannan shine mafi sharrin mutane wannan mutumin an ce shine uyaynatu bin hisn al-farazi ko al-fazari mutum ne wanda ya shahara da rashin kunya don a cikin mutane za a ga dama wani kawai ya shahara na iska ne kawai duk inda ya je a shar ne da maganganu na batsa da rashin mutunci da cin mutuncin mutane da mutum ne wanda a ɗabi'arsa ya shahara da wannan an yi nasiya yi nasiya ya ke gyara abdullahi bin abbas ya ce a zamanin sayyidina umar ba maza suna ya rasu abubakar ya rasu amma sai na umar khalifanci wata ran shi uwaina ta bin hisin ya roƙi wani dan uwansa al-qurr bin qais shi na cikin fadan sayyidina umar saboda sayyidina umar fadan sa mahaddatan al-qur'ani ne saboda in ya kauce su da shi a sai ce na ga kana da matsayi wajen wannan shugaban ka ba ni dama mana na shiga wurin wurinsa ina da bukata wajensa sai ga sai na bar aka ce ya shigo kamar abin kirki amma yana shigowa ya kalli sai na umar a fadan sai ta hiya yabna al-khattab wallahi ma to ina jazar wa la taqu bainana bil adl yace kamar da aka yin dan khattab amirul mu'minin ba wani sai salalzi ba wani ranka dade kawai kamar da aka yin dan khattab ba a ba ma maganan amirul mu'minin yace wallahi ka ba mu dukiyar gwamnati Ba ka hukunci tsakaninmu da adalci wannan zagi ne zan sai na umar adali ne ko a na ɗiban kudin bai tulmani yana ba mutane ko ba su yi aikin kawai shi ne ake cewa ya fi sai na umar ransa sai ya ɓaci mutum ne mai zafi. sai yunkura zai je buge shi sai rubin kai qais ya ce masa a'a ya amiral Bangiji ubangiji ala ya ga mazansa ko zai da afuwa wa amur bil urfi wa da al jahilin Allah ta'ala ya ce wa manzonsa ka yi afuwa in an maka abu ka yi umarni da kyakkyawan aiki ka kau da kai ga barin wawaye in sun maka wauta sai ce fa inna haza min jahil wannan yana daga cikin wawaye karbu da shi kawai bai kamata ma ka bashi wato ka bashi amsa ba sai ce wallahi ma jawaza ha umar in ji Allah bin Abbas ce wallahi ma jawaza ha umar wa kana waqafa inda kitabillah ce wallahi umar bai ketare wannan ayan shi inda an ce Allah ya ce yana nan a wajen cikin nan sai ya kure ba shi idza nataka safihu fala tujibhu fa khairu min ijabatihi sukutu sakaktu an safihi fa dhanna anni ayitu al jawab wa ma ayi to ayi magana karbu da shi don wani lokacin idan ka masa rabbi shi wawa to ka buɗa masa kofar da zai zage ka shi in ya zage ka kai mai mutunci ne to mutuncinka zai tafo sai ya ji daɗi kai kuma duk abin da kai masa bare damu ba dama mutuncin sa ya riga zube in a kama, ko ma mai kamar sa dai dama can shi ba wani abun da kai dama ba a ganin sa da abin nan da mutunci to zai zama kawai shi bare damu da abun da ka masa ba kai kuma in ya gaya maka wasu bakakin man gado sai ka kwana ba kai bacci ba amma shi ko a jikinsa man yakunu yasunu alhawanu alayhi ma li jurhin bi mayyitin ila don ya zama ce to walakanci ba wani abu ne a wurinsa ba kamar yadda ciwo ba ya raɗaɗi ga mamaci in mutum ya mutu shi ke nadi da raɗaɗin ciwonsa za ka shi ma duk abin da za a gaya masa ba zai ji dafi ba amma kai mai mutunci kalma ɗaya za a gaya maka zuciyar kama za ta iya buga ba yana tuna wani malami a makka daga cikin manya-manyan malamin najeriya mitin kawai ake yi yana cikin abin nan na amirul hajji aka zo ana tattauna wani abu sai wani dan bidi'a ya tashi ya biya masa bakace mazan tun daga nan zuciyarsa kawai ta buga gaba ɗaya ba amma jininsu ya hau ya faɗi a waje aka kai shi asibiti har ya rasu bai farfaɗuwa A maka maka masa jana'iza bakar magana kawai wani ya biya masa kaga mutum mai mutunci ke kuma kawai saboda sabanin aƙida shi ne suna ne wata mai bakar magana da biya kawai don ya ci masa mutunci to to za ka in ka yi shi duk abin da ka masa ba wani abu ne amma shi in yi maka zai dame sai zaka ce shirin ma ya fi bashi amsa fa in farrash farrashta anu wa in kama dan ya mutu in kai masa magana ma ka nuna ya isa ma kai faɗa da shi kenan sai ya ji daɗi in kai shiru kuma sai bakin ciki ya kashe shi sai na umar sai bai masa bai ce masa komai ba shi kenan ya dale shi to kaga shine yaje ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana so yana neman izini zai shigo manzo Allah ya ce mutum banza to dai zo kuma ka sauta samu samun nan to dai akwai wanda don tsoron sharrinsa har kyauta ma sai ka bashi don ka tsira daga da mutuncin ka san dan ta'adda ne zai ce ka taimaka masa zai ci abinci in baka bashi ba zai iya jiyowa daga baya zai maka ta'addanci ba zai ka bashi kuɗi abinci ba don ka kare kanka daga sharrinsa mu yin zo bara ka haushi da faɗa ba sai ka masa magana mai taushi to wannan hadisin manzon ma ya faɗi haka don ya tsawatar kada wani ya yi mu'amala da irin da irin da shi sannan kawai ne kada wani ya ɗauki halayensa shine hikiman da ya sa kafin ya shigo aka aka abun nan aka faɗi aibinsa to faɗan aibin mutum baya nan raɗa ne riba ne laifi ne amma in irin wannan mutumin ne ba laifi ba mutum ne kawai dama mutumin banza ya shahara da rashin hankali idan ka ce za ka daga zuwansa baka ce kuma za ka girmama shi ka daraja shi to wani sai ɗauka mutumin kirki ne sai je mu'amala da shi sai je cuto amma in ka lalata shi sai kuma ka tarbe shi ko bayan ka tarbe shi ya tafi ka lalata shi ka ce wannan mutumin banza ne domin kada wani ya je mu'amala da shi ya cutu baka yi laifi ba don haka manzo Allah ta sama ne yana daga cikin wuraren da ake cewa in kai maganar mutum ka faɗi aibinsa baya nan ba ka yi riba ba wuri guda shida ne ko alqadu laysa bi ghibatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhazziri wa mujahilin fiskan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari wato in ka ka suci mutum a wurare guda shida baka ci namansa sa farko akwai mutazallim wanda ya zalunce ka sai ka je ka faɗa don a kwato maka haƙƙinka ko don ka huce karka mutu zahibu zabul jahra bi su'i min alqawli illa man zulim ka ce wani ya zalunce ni wani ya mini kaza mini kaza ko alƙali ka gayawa ko wani wanda yake iko dai ko ka faɗa dai kawai domin kada bakin ciki ya kashe ka to shikenan wannan baka yi laifi ba don ya zalunce ka ne ba za a buge ka kuma ana ka koka ba alqahu fil ma'i maktufan fa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i a daure ka a daure hannayenka daga abubuwan ka a jefa ka cikin ruwa a ce karka kuskura ka jiki sai za ka yi dole za ka fada ruwa a jefa ka cikin ruwa da kuma ya ce karka kuskura ka jiki to za ka sai zalunce ka kana da dama ka faɗa wannan ba riba ba sai mu'arrif mai bayanin mutum a zuwa nan neman shaida zai yi shaida ne sai aka ce to adali ne ko ba adali ai wani ne san shi to idan ka zo ka faɗi matsalolinsa kawai barawo ne ko ɗan ta'ajjari ko mutum mai shaye-shaye ne ko mutumin banza ne azzalumi ne duk ka faɗa ko kuma ana yana neman aure ne za a bashi mata sai aka zo aka tambaye ka labarin Ka to sai ka bada labarin halayen a wannan ba mutumin kirki bane ina wannan ba wanda za a ba mata kafin yana daga cikin abin da ke nuna kyawawan halayen mutum idan ka zo kana neman aure sai aka tambayi mutumin kirki ka ce wannan ya cancanta a bashi to an gama yabon ka kenan domin laraba za a ce to ya me za ka ce kan wani sai a wannan hariyu in haɗa ba yi. wannan ya cancanta ya nemi aure a bashi to shikenan, an yabe shi kenan to idan ka ce a bashi kamar tafiya ne ka ce mutumin kirki in aka samu matsala kai ka jawo dole ka faɗi halaye ta kawai in da ya taɓa aure yana dukan mata ba a ba su abinci da sauransu duka sai ka faɗa idan mace ce aka zo neman ta ana neman ta da aure sai aka zo aka tambayi labari yar anguwan to sai kai bayani ga wannan mara kunyan kullum ashar da faɗa da maza da waye duk ka faɗi laifin da amma kar ka kuskura ka ce mazinaciya ce ka ce tana bi don an kama ka baka da hujjar da zaka faci kanka sai dai ka ce tana bin maza a wannan da samari suke ɗaukar da suna fita da ita in ka in kaga hakan din kiri kiri kenan sai ka faɗi wani abu dai a lullube don kada kuma a kai karanka ba za ka iya kawo shaidu guda hudu ba za ka sai bulala tamanin kenan to ba a yi ka faɗi haka ba in kuma ta yi laifin ta tuba da ne yanzu ta gyara to karka binciko abu karka faɗi abun da ya wuce a baya yanzu ta riga ta gyara to wannan kaga mu'arrif ke to sai wa muhaddiru mai tsawatarwa shine kamar irin wannan mutumin mutumin banza ne sai ga wani yana yana da yana alaman zai tanyi mu'amala da shi sai ka ce wane ba na ga kana kokarin mu'amala da wannan wannan fadan fashi da makami dan ta'adda ne dan kinnabi dan shaye shaye ne kana son kai kasuwanci da wani mu'amala na kuɗi da wani ka ce wani ba to ni ba na yi mu'amala da wani ba ban sha ba ga halinsa ga halinsa to idan mutumin yana da kusanci da kai in da kusanci kuma ka bar shi ya ji abinsa don ba zai yadda da abin da za ka gaya masa sai in abin ta faru da shi shi ma ba wani labari to kaga muhazzir mai tsoritarwa kar ai mu'amala da wani in ba wanda ya cancanta mu'amala da shi to sai wa mujahidin fiska sai mai bayyanar da fasikanci shi don ka ya dama shi fasiki ne ko barawo ne ko dan fashi da makami ai baka zuwar masa mutunci ba shi riga zubar da mutunci don hadisi ya ce kullu ummati mu'afan illa illa duk wanda ya laifi ana rufa masa asiri amma ba wanda wanda ya fito kudu-kudu yake yin laifi. kowa na gani ba dama an hana kai gibansa domin karka tona masa asiri sai ya riga tona asiri karka kunya tashi ya riga ya yi abun kunya amma in a koye yake yi kai kaɗai ka sani to ka ja shi gefe ka masa nasiya karka kunya tashi kai da ma za ka samu baka tona masa asiri wa don hadisi ya ce man satara muslima fi duniya satara Allah fi duniya wal akhir wanda ya rufa musulmi asiri a nan duniya bai tona masa asiri ba da zai rufa mar asiri a duniya da lahira so da ka sai zamana lada ma da ka samu to irin wannan wanda ya bayyana kowa ya san shi da irin wannan halayen don kun yi hira ga mun cewa ne mutumin banza ne ga halayensa ba wani laifin da kokari amma me yi abu da Allah ku masa asiri kar ku tona masa na na biyar shine abin da eh, wa mujahidin fisqa mustafti me neman fatawa sai ka zo ka ce wallahi babana ne yake takura mini yana kwace min dukiya na ko yana min ka kai kama dan aibubukan babanka saboda ka san me ka kai kana fatawa ne in kai kaza ba kai laifi ba ko mace ne tazo tana faɗan aibin mijinta yana zalunta na baya adalci tsakani na da yar uwata baya ba mu abinci yadda ya kamata kaza duk ta faɗa ko shi mijin ya faɗi aibin matarsa saboda neman fatawa don kar ya je faɗa haramu to in dai ababin fatawa ne ko abokinka ko waye ne yadda ba za a gane abu ba sai ka fito kolo kolo ka faɗa to sai ka fito ka faɗa amma shi ne baka fatawar za ka gaya to wannan ba ne bane ba matsala bane domin ababin fatawa ne amma shi kuma ba bada fatawa ji tsoron Allah kar a zo a tambaye shi abu a sirrance ya yana yaɗa sirrin masu fatawan kuma akan mimbari don akwai irin wayan kai kai abun ka baka son kowa ya ce daga kai sai malamin ka yadda da shi sai ya fito bainar jama'a kuma yana yana fallasa ka domin ko bai kira suna ba to wani wanda ya san shi zai iya gane cewa da wani ake ko wanda ya san matsala za ka sai ka rufa masa asiri shi yasa bai yi ta a bainar jama'a ba ya bi abin da ya kefe da kai gefe ya gaya maka matsaloli amma in ya riga ya bayyana kuma shi kenan wato in kuma ko kuma malamin kawai aka gayawa ah, dalili akan wannan hindu matar abu sufiyan abu sufiyan sarkin makka a da ta zo ta samu za ta ce ya rasulullah inna aba sufiyan kana rajulan shahiha la yudini ma ya fi ni wa waladi afa akhudhu min malihi kufiyatan ya yalla abu sufiyan mutum ne marwaci kun ga ta faɗi a aibinsa don an ce maka marowace an zage ka tun ne mai kwamro baya bani abin da zai ishe ni ni da 'ya'yana. abinci baya ya mutum ne mai mako yanzu zan iya ɗauka a boye bai sani ba tunda ina iya shiga story manzon sama ce ku zi ma ya ki wa wanda take bin ma'aro ki ɗauka abin da zai ishe ki da ƴaƴanki kar ki wuce gona da ni to kun ga ta zo ta ce marowaci ne baya ba iyalansa abin da ya kamata kuma ga wadatar yana da shi to sai manzon sama ko bai ce don me yasa ake kawo gulman sama ba ai ne sai ce kina iya ɗauka kuma gurgudun abin da zai ishe ki wato wannan fa ababin haƙƙi na wajibi kuma abin yana hannunta an buɗe buhun shinkafa amma shi ya tashi in zai fita kasuwa ko wurin aikinsa sai ya ɗan ba mata kofi uku sai mai da buhun ya kulle sai fita kofi uku kuma bai ishe su ba ita da 'ya'yansa kuma ko ta yi ta yaƙi ya ƙara to in ya fita wurin aikinsa sai ta wata kunce sai ta ƙara kofi ɗaya in kofi biyu ne zai isa ta ƙara kofi biyu iya gwargwado yadda zai isa in biyu ne kar ta ƙara kofi uku in kofi ɗaya ya isa in ta ƙara kar ta ƙara da biyu wannan haramun ne iya abin da zai isa shine bin ma'ruf shi ne sai ta mayar ta kulle shi bai sani ba wasu kwanaki a ce to shinkafa mu ba ta ƙare babu wani matsala a cikin ba sata ba ne to kaga wannan akwai bambanci daga ka tube wandonka ko riganka matarka ta zo ta sa hannu a aljihunka wai ta ɗauki kuɗi ta kirga dubu uku sai ta mayar maka wai ba za ka gane ba wannan sata ne farauniya ce don ba wajibi ne ka bata dubu uku wai ba ka a mata kaza ko ba ka a mata tsire da zirgi ko ba ka kawo rufaida shi kenan ko gashashen kifi wai bari ta ɗauki kuɗi a jihun ka sai ta saya ta mai da yawon a wannan ba wajibi ba kuma duk mutumin da ya san matarsa tana sa hannu a jiko ta ɗauki wani abu nasa to ba za su zauna lafiya ba barauniya zai ɗauke su don ba da nitsuwa da ita ma ya kamata iyalinka in ka aje kuɗinka a kan gado ka aje dubu goma ka a kan gado sai ka fita to in ta zo ta sa su a ƙarƙashin filo in ka zo baka gani ba kana ina kuɗi na ne a na sa maka a ƙarƙashin filo na san su a fili ne don kuɗi ba a barin su a fili ko ba kowa a ɗaki kuɗi kamar al'aura ne da mutane ko kai kaɗai ne ya gane mai da za ka ɗan boye su dai ba za ka bar su a fili a waje ba to sai ta ƙara adana maka amma ba ta ɗauke ba amma ka zo ka duba ka ga babu abin dubu goma ka ajiye yanzu sun zama dubu bakwai ko dubu takwas ko ka zo ka ɗan dubu biyun ka ɗan canjin ka kare sa kuma ita ne take shiga ɗakin da kaga dole ka ce farauniya ce don na shiga ban dauka ba ba a fita farawa to ba wannan ake nufi ba abu na wajibi shine kamar wannan abinci din kenan don ita ma a babin abincin ta yi abin nan ta yi fatawa shine wa mustafti na shine shine wa man talaba al ta fi izalati munkar wanda yake neman taimako a kusar da barna mutum ne yana barna a unguwa kai ba za ka iya hana shi ba amma in ka ga babansa zai hana shi kaga za ka je ka faɗi aibinsa sai to yaron nan fa yana yaron nan fa yana ɓata 'ya'yan mutane ko ka je ka gaya mai unguwa kai ka ga dama ga 'yan sanda ma barnan da yake gashi dai ba wanda ya sani sai kai amma kai bara ka iya canja shi ba to wannan ka nemi a taimaka maka wajen busar da mummunan abu kuma manzo sun ce man ra'a minkum munkaran falyughallihi bi yadihi fa in yastaifa bi lisanihi fa ne yasali fa bi qalbi fa zalika ba ku ne tunda ba za ka iya gusarwa da alunka ba za ka iya gusarwa da harshen ka ka faɗa ya to in ka gaya wani kuma zai iya yi to ka gaya wancan to duka nan babu wato giba ko raɗa a cikinsa sa hadisi na gaba haddathana sufyan ibn waqi' qala haddathana jumay ibn umayr بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ويكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قال الحسين بن علي سألت أبي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال wani hadisin kamar mun karanta shi a baya amma dai akwai ɗan bambanci a wasu kalmomi yana da tsobaran karanta shi ba za mu karanta shi kalma kalma hadisin sufyan bin waqi daga juma'i bin umair bin abdurrahman yace wani mutum ya bani labari haddathani rajulun min bani tamim wani mutum ya bani labari daga banu tamim min wuldi abi hala daga 'ya'yan abu hala zauji khadija mijin khadija na da kafin manzon sama ya aure ta wa yukanna aba abdullahi ana ce masa abdullahi shi kuma ya karbo a nimni abi hala daga dan abi hala daga dan abi hala to aka ce wani mutum kuma ba sahabi ba ba sahabi ba ne wannan hadisi shi ake cewa mabham wa mabhamun ma fihi rawi lam yusam da shi sa isnadin hadisin ya zama da'ifi duk da yana dauke da ma'anoni masu kyau sai yace daga Hassan bin Ali radiyallahu anhu ma qala qala al-Husayn bin Ali sai dan Ali yace sa'altu abi na tambayi babana Ali bin Abi Talib an sirar da sama dangane da tarihin manzo ko halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi julasaihi a dangane da da yake zama da su ya yi yi kari ƙari ne akan abin da muka karanta a can ba wa ƙala sai ce kana rasulullah ta sama da'imal bishiri zan sama mai madawwamin sakin fiska ne gan shi zai sake maka fiska haka shugaba ya kamata ya zama in baka sakin fiska wani bai isa ya zo kusa da kai ba sannan sahalar kuluki mai saukin tabi'a ba mai zafi bane ana iya mu'amala da shi a zauna a yi hira da shi ka nemi taimakon ta kuma ya maka layyina janibi mai taushin sasanni wato bai da tsanani abu kaɗan ya hantare ka ko ya ture ka ko ya buge ka ko makamancin wani Zai sabi fadlin ba mai munanan ɗabi'u ba ne wala galizin ba mai bushashiyar zuciya ba ce wadda kun tafazzon galizar kalbi lan faɗo ba irin wanda kawai ba mara daɗin sha'ani shi ne kamsar qalilan fadl shi ba mai rashin daɗin sha'ani ba ne mai daɗin sha'ani ne wala sahabin ko ba mai hayaniya ba ne yana wuri a ta tada hayaniya a manzan sama baya wani wala fahashin ko ba mai alfasha ba ne babu kalmomi na batar da suke fita bakinsa ko hasasha. sallallahu alaihi wasallam kuma haka mumin ya fi zikiri ya kamata ya zama Sai al ne bid-da'an wala lal-'adwi wala lal-'adwi wala al-fahish wani ba tsinuwa baya zage ba alfasha ba ba wala ayyabin magana ba mai yawan ta aibanta mutane wani kowa ka kawo a aibanta shi wannan aibanta shi domin haka jin kuskure domin za ka aibanta wanda shi bai da aibi wanda ko da yana da shi ya cancanta a suturce shi ba aibanta shi ba a rufa masa asiri wala mushahin manzon ba mai ba marwaci ba ne shine mushahin daga ashuku wato ƙwamro ƙwamro wasu ce a shi ne ga kwaɗayi ga ruwa ba marowaci ne ba mai kudayi bane ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه kuma هم المفلحون halin sahabbai su ba su da rowa sai aka ce to duk wanda aka tsare shi daga rowa baya rowa akan kansa to wannan su ne marabbanta to maza su ma ba mu shahin bane ba marwaci bane ba mai kwamru bane yataghafalu amma la yashtahi yana yana kau da kai da gangan ko mu ce yana rafkanan gangan daga abin da bai burge shi ba wato in ana zaune a nan majalisin sai wani yayi wani abu a majalisinsa wanda wannan abu bai kamata yi shi ba to sai manzo kuma sai kuma bai gani ba kuma alhali ya gani domin me domin wa shi wanda ya abu inda zai fahimci manzo kuma ya ga wannan abun da zai shiga tashin hankali da damuwa to sai manzo kuma sai ya nuna kawai ma bai gani ba shine ya hafal amma na yi shi to kai ma kanka kuma ka san ba daidai ka ba ko ne ga cin bai zai gaya maka amma dai tutar manzo kuma bai ganka ba to za ka ji abun da sauki amma kuma ya ganka fa kawai zai nuna kamar ma bai san kayi wannan abu ba ko bai ji ka ba ko bai ganka ba wala yu'wisu wala yu'wisu min huraji hurajiyahu baya ɗebewa mai tamanin alherinsa albarka abin nan kauna akwai ba albarka ba wala yu'wisu baya ɗebe kauna wa rajiyahu mai tamanin wani alheri a wurinsa min huda gare shi wato in ka zo kana neman wani abu a wurinsa da zai maka kalmomin da za ka cire tamanin za a taimake ka ba sai ya samu kalmomin da zai ga ko ya baka ko ya faɗa maka wasu kalmomin da za ka yi tamanin da wata rashin ka zo za a baka wala yukhayyibu fihi baya tabar da wanda ya zo neman abu wurinsa me tabarwa shine idan ya zo ya nema sai ce ba zan bayar ba baya yin haka ko ba za ka samu ba ko fita ka bani waje a sai dai maka magana mai daɗi ko ya baka koyi magana mai maka magana mai daɗi da zai wadakanta ka ba qad taraka nafsahu ya bar kansa mana ya hana kansa min salatin daga abubuwa guda uku almirahu ko kace almirai duk zai iya dauka man ce almirai kaman badali ne na salatin almira'u kuma hiya almira'u kenan an kaddara maka almira'u shine dahiya zan zama baya musu ya zauna a ita musu da shi a ita don musu yana rage kwarjini mutu to baya yawan musu, sai dai in ta kama in ta kama zai yi wal ikisaru amma baya yi da yawa wal ikisaru ya kame kansa daga yawaita magana yawan surutu shi ma yawan surutu dole za ka faɗi abin da ba haka bane ko kai ƙarya ko ka faɗi ka isar da wata magana wanda take ta ƙarya ne ko ka faɗi abin da bai dace ka faɗa ba akwai abubuwan da bai kamata suna fitowa a bakin ka ba to da ka yi wani surutu yana mai da mutum ba don cijo ba wa ma la ya'nihi yana tsare kansa daga abin da bai shafe shi ba kamar da yazo hadisi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin kyawun musulunci mutum ya bar abin da bai dame shi ba abin da bai shafe shi ba ko a addinin ka ko a duniya wato abin da bai kai maka amfani a duniya ba ba zai maka amfani a lahira ba ka kyale shi shine ka bar abin da bai shafe ka amma zai maka amfani a addini ya shafe ka ko zai maka amfani a duniyance ya shafe ka yanzu ka ga mutum yana laifi sai ka ce wani bai kamata kai ba to ba za a ce wai kai abin da bai shafe ka ba ai umarni da kyakkyawan aiki ya shafe ka addini hana mummunan aiki ya shafe ka addini to da ka baya shagalta da abin da bai shafe shi ba haka kawai abin da maganar da ba ta da amfani ka je ka yi ta ko ka je ga mutane shishigi cikin mu'amalan su abin da bai shafe ka ba baka ma fahimci kan abun ba ba yayin haka saboda haka abin da ta kama ya shiga sai ya shiga wanda bai kama kuma ba zai shiga ba ne ma'anan kuma jisim min husnul islamin ma tarko kuma la cewa su kai shagala, ishtagala bima la ya'nihi shagala amma ya'nihi duk wanda yake shagala da abin da bai shafe shi ba to kuma zai bar abin da ya shafe shi sai zama abin da ya shafe kan ba ka ba shi muhimmanci ba kana ba wani abu daban wanda yake muhimmanci a fosu ne ga suna ɓata rayuwarsu za ga mutum ko ya je ya nemi kuɗi ya nemi sana'a yana neman abun kansa ya je aiki na addini ya samu lada sai kaga duk ba a wannan bane a wasu abubuwa daban marasa amfani yake bata lokacin ya yi surutu a nan ya yi hira a nan ya tashi ya yi wannan ya tada wannan masifa mai to kaga wannan ya shagala da abun da bai shafe shi ba ko bai da muhimmanci a wurin sai yace wa taraka nasa min salati sannan ya bar wa mutane kuma ba guda uku wato ba ya mutane ba guda uku kana la zumu ahadan ba ya zargin kowa ya zo na yi ta bata wannan wane kaza wane kaza ba ya yi wala ya aibuhu ba ya aibanta shi wato zargi kaman ka yi abu ai abin da wani ba daidai ba ne to ba daidai ba sai in zai yi amfani wa wa'inda kake gaya ba daidai ba ne abin da wani yake ba dai ko dai ya zama da in ka faɗa su ba za su don kasu yi wannan abun ka faɗa ko kuma kasu yi mu'amala da shi akan wannan abu kuma kamar ya kamana dai zai amfani amma in bai zai amfani ba maza Allah baya zargin ba ya kushe mutum shi ma nan wala ya zuma da baya kushe wani ma amma kaga yanzu in kace kushewa kwata kwata baya yi ai da zan ya kushe wani ko wanda ya nemi izini zai shiga wurin sannan yace masa bisa akwal ashira irda irda dan uwan dangi wannan mutumin banza ne ya faɗi kaga ya kushe shi dai to in kushewar tana da amfani ya halatta amma ba ta da amfani ka bari sai ce wala ya aibu kuma ba aibanta mutu ka faɗi wani aibi na halittansa ko wani abu da wanda bai zai iya canja shi ba ka zo kana ta faɗa to zai iya can zai iya don abin da bai zai gyaru ba to wannan da sama baya yin wannan domin hakan din kuma akwai wanda Allah ya jarrabe su sai ka ga suna ta aibanta mutum a abin da ba shi bane wani kuma ibtila'i ne ko lalura ne sai ka zo kana aibanta shi da wannan to in ba kai sa'a ba kuma sai Allah ya bashi lafiya kai kuma ya jarrabe ka kamar yadda ya zo a hadisi abun nan la tuzhiri shamata tabi ahika fa yu'afiyahu Allah wa yabtalika kar ka bayyana dariyan gayya ga dan uwanka in masifa ta same sai Allah ya kubutar da shi ka kuma ya zo ya ya zo ya jarrabe ka sai za ka ce in ka ga mutumin da Allah ya jarabta da wata masifa to kawai cewa za ka yi alhamdulillah allazi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila na gode wa Allah da ya kubutar da ni daga abin da ya jarrabe ka da shi ya fifita ni akan mutane da yawa daga cikin halittar ta fifita ko bakin talauci kaga wani yana fama da shi to sai kai wannan addu'a amma kar ya ji a zuciyarka za ka yi ko a sirrance za ka yi da ya gaba yana je kuma to kaman ka tono masa wani ciwon sai to kaga wannan shine amma ba ka aibanta shi da wannan abun ba ka aibanta shi da abin da Allah ya jarrabe shi ba a'a kar ka yi wannan don Allah sai ba shi lafiya ka kuma ya jarrabe ka wala ya talubu auratahu ba zai nemi banka da al'auransa shine sirrinsa ba kana ta tona sai ka tsegumi sai ka gano me matsalan mutum don ka zo ka yada me matsalarsa a gidansa ya yake zamansa da iyalinsa ya yake zamansa da yara kai ta binciko wai kai dole sai ka kwakulo wani aibinsa ka zo kana fada manzon sama baya yin wannan kuma wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba domin ya zo a hadisi ma man tatabba auratin nasi tatabba Allahu auratahu hatta yuhdiyahu bayna al qalaim wato duk wanda yake bin sirrukan mutane to shi ma Allah zai bibiye sirrin sa har ya kunyata shi a gaban mutane ka kai ma sai Allah ya kunyata ka ka faɗi wannan wani za ka gani zauna in banda wannan bai da aiki Imam Mali yace na zo garin Madina garin Madina mun riski wasu mutane suna da aibubbuka amma sai suka yi shiru ba sa faɗan aibin kowa fasaru ne sadahun uyubun sai suka wayi gari ba su da wannan aibin Allah ya kare su daga aibin nasu yace kuma adrabtu unatan lam takum lahum uyubun fashtagalu bi uyubin nasi fasara lahum uyubu. wasu kuma mutane ba su da matsala ba amma dinda suka zauna faɗan aibubukan mutane wane ya yi kaza kai kana labari ko ai wane ya yi kaza sai zama su ma suna da aibubukan da za a je kuma ana faɗa to karka ce za ka bibi sirrin mutane kowa yana da matsala sai ce wala ya takallamu illa fi ma raja sawabahu baya magana sa kuma sai abun da ya tammani ladan wato wanda in ya faɗa zai samu lada sai ya faɗa wai za ta kallama idan maza suna yayi magana wato da za ka auna maganganunka duk abun da ba lada a kai karka faɗa to da maganan ka za ta yi karanci duk abun da akwai alhaki a kansa ka nisance shi ko ba lada ba alhaki sai ta kama kafin ka faɗa to za ka zo maganan kaɗan kaɗan ne shi ne man kana yuni billahi wa yawmil akhir falyakul khairan aw liyashkur wanda imani da Allah da ran lahira ya faɗi alkhairi ko ya shuru idan ka duba ka ga ba alkhairi bane kan shu in kuma alkhairi ne ka faɗa kenan qaulul khairi khairun min as-sukut was sukut khairun min qauli sharri fadan alkhairi ya fi shuru shuru kuma ya fi fadan sharri don la yusabu li sakitin qaulun was sukut fi ma'rif bayani bayan bayan in kai shuru ba za a ce ka faɗa ba wai za ta kallama idan manzo ya yayi magana a taraka jula sa'u abokan zaman sa sai su sun koyar da kansu haka ni na magana ba sa iya zura masa ido saboda girmama ka annama ala ru'usihim at-tayr kai ka ce tsuntsaye ne a saman kawunan idan manzo sama yana magana suna zaune sun sun koyar da su kasa kamar tsuntsu ne ka san shi tsuntsu sai in baka motsi yake iya zama a kanka wato kamar tsuntsu ne suke zaune a kansu kuma ai musu tashi amma da zai motsa kansa haka ya ka kaga tsuntsun zai tashi to kamar haka ne to da girmamawa fa idza sakata in yayi shiru takallamu sai su magana wato in yana magana kowa shiru yake idan yayi shiru kuma to mai magana kuma sai magana sai a saurare shi wannan duk tabi'u ne irin nasa da kuma yadda maza su ya tarbiyantar da su abokanin zaman sa la ya tanazahuna inda kula hadith ba sa jayayyan magana a wajensa ya ce zai fasa wannan ani ne ba a yi ba a gaban manzo Allah ta sama ka gama maganan ka wani kuma sai yi. in akwai kuskure manzo Allah ta sama sai ya wa man takallama indahu duk wanda ya magana a wajen majalisin manzo Allah sama an satu da ku sauran sahabbai da suke tare da manzo Allah sai su shiru hatta ya fara har ya gama ba wai wannan yana yana yi wannan to wanne za a je a ciki kaga dole sai ya yi shiru ɗaya kuma ya zama yana magana hadithun indahu maganan su a wajen manzon sama hadisu awwalihim maganan na farkon su ne wannan yana da fassara ne wasu suka ce wanda ya fara zuwa shi zai fara magana sai ya kama na biye magana wasu suka ce a'a abin da ake nufi da wannan maganan su a wajensa maganan na farko ma'ana kamar yadda yake sauraron na farkon yana magana haka na biyu zai saurare shi haka na uku baya kosawa yanda yake mai da hankali ya saurari na farko to haka na ƙarshen ma yake mai da hankali ya saurari bare nuna irin ya gajin nan kai wanda yana magana kamar ma baya tare da shi ba baya haka ya zahaku mimma ya minhu yana dariya daga abin da suke dariya daga gare shi in sun yi dariya shi ma sai yayi. domin ya faranta musu ah, yanzu mutum idan ya zo ya yi magana sai ya zamana yana hira da kai maganan abun dariya ne sai dariya kai kuma ka ɗaure fiska dole ya zai ji ai ba dariya mu amma kai ma ka dan yi dariya sai ya ji daɗi amma ka ɗaure fiska ka wani da shi ma hukaci kawai ya zama kaman wani wawa kenan abun ba abun dariya ba ne kuma ya yi dariya amma idan ka ɗaure fiska a idan ka dan yi dariya haka to shi ma sai ji daɗi ba sai ba wauta yi ba don wata dariyan ka san wauta ne idan abun bai kai a yi masa dariya ba wa ta'ajjabu mimma na minhu yana yin mamaki daga abin da suke mamakin ha in sun kawo wani abu suna ta mamaki suna ta mamaki ma sai kama mamaki don ya dada da musu ko da shi a sa ba abun mamaki ba kun san me yake jawo abu ya zama abun mamaki baka san me sababin sa laraba sun ce iza urifa sabab badal ajab idan aka gane sababin abu to kuma mamakin sai ya gushe to duk abin da ya zo maka ba zata wani wani abu sai abun ya kai ta mamakin sa to da za ka gane sababin da ya sa ya yi ya samu wannan baiwan ko wani abu to da mamakin kuma za ka daina za ka daina yin to maza su ma ko da a ce abun shi ya san me sirri idan suna mamaki shi ma sai ya dinga nuna abun abun mamaki ne abun mamaki ne don ya daɗaɗa musu wa yasbiru lil gharibi yana haƙuri wa bako alal jafwati a bisa kausasa magana kausasawa fi mantiki wajen maganar so matsalar da roƙonsu wato shi ne mutumin kawai iya zo kaga ba daidai yake da mutumin birni shi maganarsa akwai gautsi gautsi shi ne tafawa inganza to idan ya zo yana magana da kaushi kaushin nan da nuna isa da wauta wauta to maza su ma sai haƙuri duk ya saurare shi duk abin da zai faɗa ko ya zo zai masa tambayoyi ya zo ya dinga yi da nuna isa da waye waye wanda ba haka sa abai suke ba akwai girmamawa da ladabi za ka tambayi mutum abu ba ka sani ba to mutumin ƙauye shi galibi bai da wannan manzon sama kuma sai ya jure kuma ya bashi amsa kamar yadda bimama binu sa'ala ya zo ya zo manzon sama yana zaune a masallaci ga sahabbai duk suna kewai. sai tambayi wani sahabi lokacin babu ba a sa masa wani abu shimfiɗa na musamman ba sai wani sahabi ya ce ina muhammadu yake ne aka ce ga ita ya ce a muhammadu dan abdullahi ba aka ce shi ne ne sai zo jin manzon sama sai ce sai san manzon sai zo jin manzon sama ce masa inni sa'iluka mushaddidun alayka fil mas'ala zan tambaye ka amma zan tsananta maka wajen tambayoyi manzon sama ce bismillah ka zo ba ya zo neman shiriya ne ba ya ji labarin mazala da addinin musulunci ya zo in in ya ga abun gaskiya ne karbi gaskiya to shine yazo yana ma manzon sama intani sai ce manzon sama wa ya waya halitta sama sai ce Allah ne wa ya shimfiɗa ƙasa yace Allah Waye kafa duwatsu manzon sama yake masa Allah ne yace to ina haɗa ka da wanda ya halicci sammai ya shimfiɗa karsai ya kafa duwatsu Allahu arsalaka Allah ne ya aiko ka ka zo ka ce mana kai manzo ne ina haɗa ka da wannan sai maza ta ce Allahumma ajal yace yi haka yace to wanda dan aikinka ya ji ya ce mana mu yi salloli guda biyar ina haɗa ka da wanda ya aiko ka ɗin ka ji tsoron Allah shi ne ya ce maka mu yi salloli guda biyar manzo kuma ya ce masa Allahumma ajal haka ne Ya ce to ya ce mana kuma mu ba da zakka ina haɗa ka da wanda ya aiko ka ɗin shi ɗin ne da ya ce maka mu ba da zakkan dukiyar mu manzo kuma ya ce Allahumma ajal haka ne ya gama sa irin wannan duk aka ce masa manzo kuma ya ce masa haka ne ana gama interview sa sai ce ashhadu Allah la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shike da ya musulunta kuma ya ce wa ana rasulu man wara'i ce ni dan aiki ne na wanda suka zo suke can bayana na wato mutanen garin su zai koma ya je ba su wannan sako kaga hakuri ya yi amfani kuma da yake sabai sun san irin halin manzon sa wasu sai kai ya kake irin wannan tambaya kake manzon Allah irin wannan tambaye duk babu wanda ya magana to haka halin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hatta in kana ashabuhu har idan sahabbansa ma sun kasance la yastajlibunahu sukan dan jawo su wani lokaci wato wani lokaci in kana tsananta sai dai a dan dinga dan jan ka ta baya ko ana dan taba ka haka ka dan sassauta masa don kar mazala ta suma din in mazala ji zai ku bashi magana sa idani shi amma mazala ta shi ba ruwan sai na hakuri da wannan wa yaqulu kuma yana cewa idza ra'aytum taliba hajati kun kun ga mai neman wata bukata ya lubuha da yake neman ta fa arfidu ku bashi ku bashi bukata in wani yazo neman taimako ku bashi taimako sai ma nan arfidu arfi shine kyauta in yazo yana neman sadaka ku bashi kyauta ku bashi wani taimako ku bashi kada ku kore shi wannan dai yana hakurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala yaqbalu sana'a baya karban yabo illa min mukafi'in sai dai daga mai sakayya wato haka kawai ka zo ka same shi kai ta yabonsa kana koda shi sai ki sauraro amma in wani alheri ya maka sai ka zo kana yabawa to kai ne mu mukafi wanda zai saurare ka misali ya baka abinci ka ce rasulullahi wallahi na gode ne na ji dadin abincin na dama ba ni da abinci a gidana ina zuwa na kawai yayi na muka dai muka ci muka ji dadi muka yi bacci mai kyau to wannan zai saurare ka wannan shi ake cewa mukafa'a kenan Allah ya saka da alheri ya zo hadisi man sana ilaykum al-ma'ruf fa kafi'u fa illam tajidu ma tukafi'unahu bi fada'u law hatta ta'lamu annakum qad kafatuhu wanda ya maka alheri ka saka masa to in irin wannan zai saurare ka amma haka kawai yana zai ta ka ya su da ai kai mutum ne mai cuta ah, na ai kai ba marwaci wani to sai kawai bai ji ka bai kama ya kawo magana da wani kuma kai kamata mutum ya zama duk wanda ya zo kamar yana zuga ka yana ta zuga ka yana ta faɗan wasu a jeren ka to ka ɗauko ta maganan ka rufe ko ka ci gaba da magana da wani kawai amma alheri ka masa in baka saurare shi ba sai shiga kunji. shi ya zo ne yayi godiya man la yashkuru nasa la yashkuru ba wanda ba gode mutane ba gode to in ka zo ka bule shi to sai shiga wani wani damuwa amma shi din ma zai wuce gona da iri ka taka masa birki ko ka tashi ka tafi ko ka shiga wani abun ne amma dan farko farkon da abubuwan da yake faɗa nuna maka irin jin daɗin da yake na alherin da ka masa ka ka ka gida masa gida zai na ta wallahi yanzu mun samu rufin asiri ni daban ma nake ji na nace gida sai ji kamar ma ba ni bane mun fita daga kunci waye duka dan sauraren shi ya faɗi wannan ka ce to Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara albarka ya yi kyau ya shi kenan to manzon yana sauraron irin wannan to da haka mai mukafa shine man yusni ba'da al-in'ami bayan ka masa alheri ya zo ya yi ba amma ga kawai mutum ya zo ya ta zuga kai ta zuga ka a'a wannan zai kai kai baro ne kamar da hankali da irin wannan mutane wala ya qadau ala ahadin hadithahu ba yanke wa kowa magana san yana magana in kana magana zai saurare ka kai ta bayani hatta ya duza har sai ya ketare iyaka a magana in yanzu ya faɗi abunda da ya wuce gona da iri ko ya faɗi ƙarya to wanda su ma'aikatan kuma sai ya yanke masa magana amma dai magana ta gaskiya kake kana ta faɗa ba zai yanke maka maganan ka ba fa ya qata'uhu sai ya yanke masa maganan bi nahyin da hana shi da aka ta karka faɗi Ah, wani ba ya zo yana cewa yana yabon manzo Allah ya ce annabi da ya san gaibu ya ce a ah, dakata Allah ta da shi kada ya san gaibu annabi bai san gaibu so haka da zaran ka zo kana magana in ka kauce gona da iri kai wani abu faɗi wani abu da bai dace ba to nan zai taka maka birki sai yanke ka da hanawa au qiyamin ko tashi ko tashi ya barka kawai in ka ji ka hannu kenan ba ka yi kamata shugaba ya zama ko wanda yake jagoranta al'umma ko malam wani da wani ba daidai cewa ah, ba daidai wani kar ka faɗi wannan magana in ya ƙi kuma tashi ka bar shi ko ka ce tashi ka tafi saboda kada ya ci gaba da yin wannan abun ya zame masa ɗabi'a gara kai ka hana shi tun da kana iya hana shi to haka manzo ma yake yi a majalisinsa kana nufin lokaci ya yi ne tun ɗazu to za mu tsaya nan insha Allah sai sati mai zuwa mu tura daga inda muka tsaya wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh